na farko dai wannan hari da aka kai ah, hari ne na ta'addanci ah, kuma mai girma gwamna alhaji bayan gaidam a ziyara da ya kai zuwa asibitin da maturu inda kwantar da wasu daga cikin ɗalibai waɗanda suka ji ciwo ya yi bayani ya yi allah wadai da wannan hari kuma ya yi addu'a allah ya tonawa waɗanda suka kai wannan hari asiri ko a ina suke allah ya tona musu asiri allah ya hana su zaman lafiya duniya da lahira saboda abin da suka yi ta'addanci ne da cutarwa kuma muna addu'a Allah ka karshen wannan tashin hankali abu na biyu shine a kwanan baya kamar da kai bayani an an kai hari akan makarantar sakandare a mamudu wanda shi ma abin takaici ne kwarai da gaske to bayan an yi wannan hari mun sanar da rufe makarantun sakandare gaba daya a jiha saboda a ɗauki matakai da suka dace wajen samar da tsaro a waɗannan makarantu kuma gwamnatin jihar yobe ta yi mitin daban-daban da su jami'an tsaro kuma an nuna musu muhimmancin da yake akwai na samar da tsaro a waɗannan makarantu a kuma na san su jami'an tsaro ba dole su yi bayani a zahiri kan mai suke yi a yau da kullum wajen ɗaukan matakai ba amma dai ko ajiyar da zina jima gwamna ya kai ziyara asibitin da matu ya yi kira a cewa dole ne gwamnatin tarayya da kuma su jami'an tsaro su sake tsayawa da kafarsu ganin sun ɗauki matakai da suka dace domin kawo ƙarshen wannan tashin hankali saboda ana ta kashe mutane haka nan ba gaira babu dalili ana ta da hankali ana ta a cutar da jama'a kowane lokaci jama'a ba su da kwanciyar hankali kuma hakki ne na gwamnatin tarayya da ita take da uh, control ko kuma iko da sojoji da jami'an tsaro ta kara ɗaukar matakai da suka dace wajen kawo ƙarshen wannan matsala. A ɓangaren ku na gwamnatin jiya akwai abin da za ku iya yi ne na wucin gadi kafin gwamnatin tarayya ta yi wani abu misali gwamnatin jihar Borno. bangaren gwamnatin jihar yobe a mu abin da muke shi ne muna kokari mu ga kan cewa mun ba masu jami'an tsaro irin haɗin kai da taimako da suke bukata hmm. kuma ana ci gaba da jiya jama'a jawabi su yi addu'a sannan kuma a rinka ba wa jami'an tsaro bayanai idan an ga wani abu da zai iya tada hankali eh wato abin da cikin al'amari shine ai wannan haƙƙi ne na jami'an tsaro eh abin da nake rayuka da dukiyoyi da lafiyar jama'a haƙƙi ne na jami'an tsaro shi yasa gwamnatin tarayya ta kasance ta kafa dokar ta ɓaci a jihohin Borno da Yobe da Adamawa. Eh. haka tun da doka ta ɓaci shi ake ciki kuma suna su suke kula da tsaro ai dole ne su tashi da kafar su da kan cewa sun samar da tsaro a jama'a gaba ɗaya a wannan jihohi.